Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan kan mitoci sha tara talatin da arba'in da da tara kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mota VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio kuma sai Sa'annan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barka mu da wannan lokacin a wannan safiyar Litinin shida ga watan Janairun shekara ta 2020. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Baba Yakubu Makeri za mu gabatar muku da shirin mu na wannan lokacin. Da farko ga kanun labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa Iran barazanar kai mummuna hari akan cibiyar al'adun Shi'a idan ta mai da martani akan harin da ya kashe babban jami'in sojinta Kasimu Suleiman a makon da ya gabata. majalisar dokokin iraki ta yi kira ga gwamnati a jiya lahadi cewa ta kori dakarun amurka 5,200 daga ƙasar domin kalubalantar harin nan da amurka ta kai da jirgi mara matuki a bagadaza. kungiyar 'yan bindiga alshabab ta somaliya kuma ta ɗau alhakin kai hari a jiya lahadi a kan sansanin soji wanda rundunonin sojan amurka da na kenya ke amfani da shi to bayan kun gama jin labaran za ku ji cewa wato za ku ji hasashen manazarta akan yadda tankiya tsakanin amurka da iran za ta iya shafuwar tattalin arzikin kasashen nahiyar afirka musamman najeriya mai arzikin man fetur idan ya ƙara kuɗi a wajen najeriya ita za ta ƙara samun kuɗin shigewa kuma za ta kashe waɗannan kuɗaɗe su biyar takaccen mai. Najeriya ta kula yarjejeniya da ƙasar China domin haɓakar kasuwanci da tattalin arzikin ƙasar to amma masana na ganin wajibi ne a yi taka tsantsan. Bashi irin na kasashe kasar China ita ce za ta ruwanta ta yi tsakinta ta ɗauko ta fauce waɗannan abubuwa ta ci gaba da gudanar da su wanda a ƙarshe kusan abin zai rikide ne ya koma ana bautar da al'ummar Najeriya ɗin da kuma afirka baki ɗaya. Sarfilo Hashin Gumel zai shigo da shirin ciki da gaskiya to amma duk sai bayan kun sha labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. shugaba Amurka Donald Trump ya yi wa Iran barazanar kai mummunan hali akan cibiyar al'adun shi'a idan ta mai da martani akan halin nan da ya kashe babban jami'in sojinta Kasim Suleiman a makon da ya gabata. su dai a ganin su an amince su kashe mutanenmu su azabtar da mutanenmu su datsa bam a gefen hanya su hallaka mutanenmu amma a ce bai yiwuwa mu kai hari akan cibiyar al'adun shi'a hakan ba zai yiwu ba in ji trump a hirarsa da manema labarai a cikin jirgin shugaban ƙasar amurka na air force one a daren jiya lahadi sai dai bai faɗi takamaiman abubuwan da zai auna ba amma masana doka sun ce kai hari akan cibiyar al'adun shi'ar zai zama take dokokin ƙasa da ƙasa haka zalika sakonsa na twitter a safiyar jiya lahadi ya ce amurka za ta maida martani akan harin iran da kai gagarumin hari da zai fi wanda aka kai mata shugaban kasar da ya faɗa manema labarai cewar yana nazarin fitar da bayanan sirri da suka kai shi gaba da umarnin kashe suleiman a hali da ake ciki kuma majalisar dokokin iraki ta yi kira ga gwamnati a jiya lahadi cewa ta kori dakarun amurka 5,200 daga kasar domin kalubalantar harin da amurka ta kai da jirgi mara matuki da ya kashe babban sojan iran a filin saukan jiragen sama na bagadaza majalisar dokokin mai rinjayen shi'a ta kada kuri'a akan kudirin da ke kira ga gwamnatin wucin gadi ta kawo ƙarshen yarjejeniyar fahimtar juna a kan jibge dakarun hadaka a ƙarƙashin jagorancin amurka a ƙasar kakakin majalisar iraki muhammad al-halbusi ya ce bai a dakatar da yarjejeniyar ba tare da ba da wa'adin shekara guda na yin hakan ba sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya bayyana shakkunsa a kan batun korar sojojin amurkan ya fada yana fadawa labaran talbiji na fox cewa yana da kwarin gwiwa mutanen iraki suna son amurkawan su ci gaba da zama a gurin mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen amurka morgan otagos ta ce amurka ta yi nadama na wannan shawarar da iraki ta yanke ta kuma tana kuma jira ta samu karin bayani akan batun barin kasar a dokance ta ce amurka tana kira ga iraki ta sauya tunaninta kungiyar 'yan bindigan al-shabab ta somaliya ta dau alhakin kai hari a jiya lahadi akan sansanin soji da rundunonin sojan amurka da da kenya ke amfani da shi rundunar sojan amurka a afirka ta faɗa a rahotannin farko cewa an samu lalacewan kayan aiki da wasu gine-gine kuma lamarin ya yi muni matuka tungar sojin dai yana a cikin lardin lamu ne da ke iyakar kenya da somaliya wata sanarwa da rundunar sojan amurka a afirka ta africom ta fitar ta tabbatar da hayakin da ya turnike sama ya fito ne daga kayayyakin aiki da aka lalata su da kuma gine-ginen sansanin sojan kwamishinan lardin lamu irungu makariya ya tabbatar da harin ya kuma ce har yanzu ana zaman ɗarɗar a gurin ya ce an eh, kai harin ne tsakanin karfe 4 zuwa 5 a sansanin sojin da ke karamin filin saukar jiragen saman jami'anmu sun fafata da maharan har zuwa karfe 6 ya ce amma har ya ce amma yanzu kura ta lafa amma kuma duk da haka ya ce hankali bai kwanta sosai ba da za su iya zuwa gurin sai dai ya kuma ce harkoki sun fara komawa yadda suke kuma jami'ansu na a gurin a wata sadarwa alshabab ta ce tana rike da ikon wannan yanki na sansanin sojan ta kuma ce ta yi kisa da dama a wannan harin da ta kai ana shan labarai ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'Yan majalisa masu ra'ayin gwamnati sun kwace rinjayi majalisar dokokin Venezuela da 'yan adawa suka mamaye a jiya Lahadi. Matakin da zai kai ga nada mai goyon bayan Nicolas Maduro a matsayin shugaban majalisa yayin da rundunar sojan gwamnati suka datsewa 'yan majalisa na bangare 'yan adawa hanyar shiga ginin majalisar. wannan matakin da 'yan adawa suka yi tar da shi suna kallon sa a matsayin wani yunkuri ne na rushe ikon shugaban majalisar juan guaido wanda yake ɗaukar kansa a matsayin shugaban kasar wanda kuma kusan ƙasashe 60 cikin ciki hadda amurka suka amince da shugabancinsa a daidai wannan lokaci venezuela ba ta da majalisar dokoki guaido yana faɗa wa manema labarai bayan ya gaza shiga majalisar wasu 'yan majalisa na bangaren 'yan adawa sun yi allah wadai da matakin da 'yan bangaren gwamnatin suka ɗauka kuma suna kallon wannan abu a matsayin juyin mulki a majalisa gwaido yana sa ran za a sake zabensa a wa'adi na biyu na shekara ɗaya na shugabancin majalisar a ƙuri'ar da aka shirya yi a jiya Lahadi domin ya ci gaba da ba 'yan adawan gagarumin rinjayi a majalisar. a ƙarshe an ɗauki wato an ɗauki ma'aikatan kiwon lafiya dubu goma sha ɗaya a faɗin birnin jakarta a jiya lahadi domin zuba sinadarai da kuma raba magunguna da kuma wato don a kawo ƙarshen yaɗuwar cututtuka kamar zazzabin cizon sauro yayin da birnin ke fama da ruwa da ambaliya ya haifar. Baba Yakubu makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Iran ta sha alwashin ɗaukar fansar harin da Amurka ta kai na jirgin saman maras matuki da ya halaka babban kwamandan zaratan sojin juyin juya hali na Iran Qasim Soleimani a birnin Bagadaza lamarin da manazarta ke ganin zai iya shafar dukkan yankin gabas ta tsakiya da ma wasu kasashen duniya. Farfesa Bello Muhammad Bada malami a Jami'ar Usmanu dan fodiyo ta Sokoto kuma mai sharhi akan lamuran yau da kullum ya bayyana yadda lamarin zai shafi kasashen Afirka musamman Najeriya mai tattalin arzikin man fetur a bangaren tattalin arziki a zantawar mu da shi ta wayar tarho. to idan mutane idan kana yin tuna ko kuma mutane suna yin tunawa najeriya ta daɗe da ta samu kuɗi da irin waɗanda ta samu game da sai da mai a lokacin da aka yi yakin nan na iraki Ni a wannan lokaci da ma tana dogara ne da kashi tamanin da ɗari na tattalin ta tana dogara ta da wata daga mai Ta shi yasa kuma har yanzu na tana tattalin arziki ke gani idan aka samu matsala babba irin wannan mai zai halba sama idan mai halba sama duka kasashe waɗanda suke sun na fitar da mai waje irin najeriya ya samu ƙarin kudin shigowa da amma kuma ba alhairi ba ne don kuna samun ƙarin kuɗin shigowa da ya fitina da da ke faruwa a wasu wurare wanda zai ƙara shahuwar najeriya shi ne saboda ita kuma mai ɗin da take samun kuɗi na shigowa kuma sai ta sau sakacce mai daga waje haka da ya ƙara a waje ita ma sai ta biya in ta da na ta ta samu kuɗi har yanzu dai inda aka ci gaba aka fadi. To yanzu kamar menene watakila ku manazarta kuke hasashe dangane da shi a tattalin arzikin Najeriya da kuma yanayin da su 'yan Najeriya da za su yi amfani da tataccen man fetur za su fuskanta kamar yadda kai bayani. Tsarin shekara mai wanda suke fitarwa Najeriya ta da gargare shi zai ƙara kuɗi a yanzu. ta fi ƙara samun kuɗin shigowa. Amma kuma abin da ta samu za ta sace kashe shi wajen shigowa da tataccen mai. Don hakan ga ba wani abu za ta samu mai dindin yawa ba sannan kuma in game da mai ne ba wani hasara za ta yi mai dindin yawa ba babban matsalar da za ta shafe ta shi ne shi abin irin na zanga-zanga ɗan yan mabiya shi ake yi. na to yanzu akwai wani abu da kake gani ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta yi na shirin ko ta kwana dangane da abin da duk zai iya faruwa watakila ga sha'anin tsaronta ko kuma sha'anin tattalin arzikinta dangane da wannan al'amarin. idan mutum na dubin kasa a kasashen kasusun watsa labarai ta riga ta fara ɗaukar matakai domin an samu mutane wasu sun fara fitowa suna dangane da ita kuma kasar dama ko da rika da ake dama shugaban mabiya shi a na gida da zaɓe shi na tsari tana fama da wannan fitina amma kusan abin da mutum ke gani a ko ina sun ba da sanarwa shugaban yan sanda na najeriya zaɓe ya ba da sanarwa sun ɗauki matakai na tsaro a duk inda suke iyawa da makamantansu saboda babu wanda ke da tabbacin menene zai faru idan wannan fitina sai dai mutane a ta addu'a Allah ya kare. Na'am to sha'alin tattalin arziki kuma fa? To sha'alin tattalin arziki dama kaka muke kaka ake ma dan sarki ko dore. Domin dama tattalin arzikin Najeriya yana rawa kwarai da gaske abin da ke shafi tattalin arziki na duniya yana shafuwar Najeriya. Saboda fetur shi ne ta dogara gare shi ta fitar da sayar mafi yawa. kuma idan wannan bangare na duniya da a ɗaya nan ne fetur ke fitowa kuma wannan tekun nan ne mafi yawa inda fetur na duniya ke zirga-zirga da wasu ƙasashe na duniya kuma ana fara a samu matsala a nan amma fa idan fetur ya ƙara kuɗi a wajen najeriya ita iyi za ta ƙara samun kuɗi shigewa ita kuma za ta kashe waɗannan kuɗaɗe wajen shigewar tataccen mai babba abin da najeriya ya kamata ta yi ne ta tabbatar da matatun manta sun samu tsayuwa ta ta dogara a kanta na tafacin yau da take amfani da shi na ɗaya tana shigowa da mai da ina ta samu da za ta samu daga tattalin arziki amma ita ma za ta sake samun kuɗi domin tana fitar da gurbataccen mai kusan ba shi shaho tattalin arzikin najeriya da ake zato na shi same ta na koma baya da ɗaya an samu matsaloli a wannan bangare duk ƙasashen da ke fitar da mai ke na da na samun kuɗi Profesa Bello Muhammad Bada malami a Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum a Najeriya. To Najeriya ta kulla yarjejeniya da kasar China domin haɓaka kasuwanci da tattalin arzikin kasar. To ko yaya masana ke kallon tasirin wannan? Madina Dauda ta yi kuma na rahoto daga Abuja. A ranar goma sha biyu ga watan Yuni ta bara, wacce ita ce ranar bikin tunawa da demokradiyya a Najeriya, shugaba Muhammadu Buhari ya ce ba abin da zai hana Najeriya ci gaba da kasashen China da India da Indonesia suka ci gaba. Inda ya ce a cikin waɗannan ƙasashe, India ce kaɗai ta ci gaba a ƙarƙashin mulkin demokradiyya. Waɗannan bayanai na shugaba Buhari ya ƙara wa ƙasar ƙarfin gwiwa wajen shiga wasu yarjejeniyoyi na cinikayya da musayar kuɗaɗe da suka kai dalar Amurka biliyan biyu da rabi. kwatankwacin naira biliyan 875 ko kuma yuan biliyan 16 a kudin china yaya kwararre a harkan tattalin arziki na ƙasa da ƙasa yusha'u aliyu ke nazarin wannan yarjejeniya da aka shiga kusan shekaru biyu kenan a yanzu ga abin da ya ce duka yarjejeniyoyin suna tsare ne akan kowa da irin amfanin da zai samu saboda ita china a galibi ita ne take kan gaba saboda ita take da manya-manyan hidimomi da ya shafi harkokin man fetur da harkokin gas da harkokin wutar lantarki da harkokin gona kai har da harkokin magunguna to ita china ta samar da tsarin ne domin ta faɗaɗa karfinta na tattalin arziki a duniya ita kuma najeriya tana ta ƙoƙari ne ta eh, farfaɗar da tattalin arzikinta da ya lukushe ta kuma samu muhallin matakin babban tattalin arziki a afirka kuma wanda yake yaɗuwa kuma yake haɓaka to duk da wayar matsalolin da aka shiga tun daga watan janairu na 2019 zuwa rabin shekara wato watan jun china sun yi kasuwanci na sama da dala biliyan takwas da miliyan ɗari tara to kin ga ko wannan kasuwanci mai girma na in kika dubi jarin da ita china ta zuba domin a yi mu'amalan kasuwanci wanda ya kai dala biliyan biyu da miliyan ɗari biyar to amma ko don lokaci irin waɗannan yarjejeniyoyi ba za ki iske cewa akwai abin da kan shafe su daga cikin tattalin arziki arzikin da kuma wajensa ba musamman irin yarjejeniyoyin da najeriya ta shiga da kasar rasha da yarjejeniyar ta shiga da kasar indiya da yarjejeniyar ta shiga da kasar jamus kai har da da ta shiga da wasu daga cikin kasashen afirka Baya ga wannan yarjejeniyar musayar kuɗi, akwai ma na kasuwanci da Najeriya ta shiga da ƙasar China shekaru hudu da suka wuce. Yaya mai nazari a al'amuran yau da kullum Muhammad Ishaq Usman ke kallon tasirin wannan yunkuri. Mu a nan bangaren a nan ƙasar kamata yi masana tattalin arziki da hukumominmu su zama masu kishi su zama masu wato ya zama na ƙasar zai kamata su ɗauko su ajiye a gaban su kacokan don su kare maslahatta daga irin wannan fauce da manyan ƙasashen duniya suke shigowa suna makananan kasashe ƙasashe amma idan kika duba misali ki ɗauki titunan jiragen ƙasa da suke yi tashoshin jiragen ƙasa da na ruwa da na sama a kasashe daban-daban ba ma Najeriya ba idan kika duba ƙasashen tun ba a je ko ina ba sun gajiya kusan ba za su iya biyan wato basussukan da suka karɓo daga China ba to kin ga karshe a ka'ida ba da tsarin ba da bashi irin na kasashe kasa China ita ce za ta ruwanta ta yi tsakinta ta ɗauko ta fauce waɗannan abubuwa ta ci gaba da gudanar da su wanda a ƙarshe kusan abin zai rikide ne ya koma ana bautar da al'ummar Najeriya din da kuma afirka baki daya. Abin jira a gani shine irin tasirin da yarjejeniyoyin za su yi wajen samarwa matasa ayyukan yi wanda a halin yanzu sun kunshi kashi sittin cikin ɗari na waɗanda ke fama da rashin ayyukan yi a Najeriya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum da fatan an shiga sabuwar shekara lafiya. Wannan shirin da za mu gabatar muku a yau ya faru ne tun shekarar 2012. lokacin da mambobin kungiyar masu kananan masana'antu na kano nasi suka cika takardu na neman lamunin ƙara jari na naira miliyan biyar biyar ta hanyar bankin first bank amma bayan zuba fiye da naira dubu saba'in har yau shiru kake ji babu lamuni babu kudin rajista ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashin gumel. Shirin ciki da gaskiya ya batun na tsawon shekaru da nazarin yadda lamarin ya kasance da ya kai ga har kwamitin tsohon majalisar dokokin Kano ta yi zama da wakilan dukkan bangarorin da suka hada da na bankin waɗanda kuma suka nuna rashin cika ka'idar karɓar lamanin ne ya janyo ba a raba wa 'yan kasuwar kuɗin ba. yanzu batun da ake yi shine kudin rijistar da aka tara asusun wanda na kungiyar masu kananan masana'antu ne da suka kai miliyoyin naira da mambobin suka ce an yi kashe mu raba tsakanin shugaban kungiyar da har ya kai ga rabuwa baram-baram dutse a hannun riga wasu daga mambobin kungiyar sun zargi tsohon shugaban kungiyar na kano manir sagagi da cewa ɗan damfara ne Kafin mu kawo muku bayanin wakilin 'yan kasuwar da kuma zanta da shugaban kungiyar na ƙasa musu Salaman Bamfa ga takaitaccen kare kai daga Manira Sagagi wanda bai yarda da zargin zama ɗan damfara ba wato 419 da ake cewa a Najeriya. To na farko dai ka ga da a ce an haɗa baki da nima ba zan kai su kara ba. Kuma da na haɗa baki ba za a ce ba a yarda cutar can waɗannan wanda suke saman ba za su ce ba ke da ni kada ni za a zaɓi ko kuma ce ma da ni da ba. kuma alhamdulillah shi yasa wannan zargin ne ya sa mata kotu da kai kara kotu kuma kotu take a jiya kuma cid suke bincike kuma suka gano cewa ga inda aka transfer aka ɗebi kuɗi daga first bank kamar da na gaya ma zuwa stalin bank wanda kuma ba a ɗebi kuɗin ba ce da sa hannun injiniya ezekiel da sa hannun solomon bamfa da sa hannun shaizabi muhammad babu sa hannun manir muhammad sarari domin a matsayin chairman ban da wannan murumin ba na ciki kuma yanzu ake bincike a kai kuma shi ita shi na ya kai kara ta da harkar ya ce fundamental human rights wanda wannan binciken su zai nuna ko da ni din a ciki ko babu wanda kuma na tabbatar ma babu in Allah yarda zamu mu kawo muku cikakken martani na sagagi da ya zargi shugabannin kungiyar na ƙasa da cinye kuɗin inda su kuma ta bakin shugaban na ƙasa Salaman Bamfa suka ce a'a. sagaginiyar da ciki da kuɗin. Kazalika akwai bayani daga wani ɗan kasuwa a Kano, Nasir Abubakar, wanda ya nasara aka yanke wa sagagi hukuncin ɗaurin shekaru bakwai bayan kai shi ƙara hukumar yaƙi da cin hanci ta EFCC da tuhumar riƙe masa fiye da naira miliyan takwas. Ga bayanin Abubakar Abdullahi, wanda ya yi magana a madadin 'yan kasuwar da suka ce an karɓe musu kuɗi ba lamuni ba na shekaru bakwai kenan. To, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Da farko sunana Abubakar Abdullahi, sakataren kuɗi na ƙungiyar masu ƙananan masana'antu na jihar Kano. A ƙorafi ne muke da shi tsakaninmu da kungiyar nasi da kuma first bank ita kungiyar nasi kungiya ce ta ƙasa wadda take kungiyar masu kananan masana'antu na najeriya baki daya wanda kusan dukkanin um, jihohi suna da uh, reshe kenan a wurin saboda haka ni kuma nema memba ne na wannan kungiyar to a shekara ta 2012 su kungiyar nasi sun nemi mutane cewar su zo su rijista da su su zama members ɗinsu akwai bashi da za su ba mutane na kuɗi ba tare da kuɗin ruwa a ciki ba kuɗin ruwan zai kasance mai karanci ne da bai wuce digit ɗaya ba abin da suka gaya mana kenan sannan ka'ida ta farko shine cewa za ka zo ka fara zama ɗan ƙungiya wannan ɗan ƙungiya da za ka bayar akwai rasit da za ka biya na shiga wannan ƙungiya naira dubu goma sannan bayan nan za ka kamfanin ka lalle ya zama cewa kana da kamfani bayan kana da kamfani ya zama cewa kana da rajista ta cac cac waɗannan su ne sharɗa da suka gindaya a kai wato mana cac ita ce hukumar da ke wa kamfanoni rajista a madadin gwamnatin najeriya haka yake eh, to yana daga cikin ka'idojin sun sai kana da wannan satifiket din wannan shaidar kasancewar kana da kamfani sun sun baka nan ba to uh, suka zo suka ce suka buga a jarida da kafafen yada labarai suka kira mutane cewa a zo a nemi wannan bashin su ne za su tsayawa kamar mutane a matsayin wato garanto uh, a first bank sannan ta bangaren su ma first bank a bangaren su ma sun nemi mutane cewa su zo su nemi wannan bashin. ba tare da kuɗin ruwa mai yawa a ciki ba. Kafin mu yi nisa shin wannan kungiyar ta kasa ce gaba ɗaya take wannan al'amari ko kuma iya jihar Kano ne? E a wannan lokacin iya jihar Kano ne sai dai muna da kishin kishin a wannan lokacin akwai jihohi irin su Katsina muna da kishin kishin cewa su ma sun nemi mutane su su nema amma ba mu da tabbas akai amma dai mun ji kishin kishin. Eh muna da cigaba da ba mu labari. To a wannan lokaci a 2012 an yi alkawarin cewa da mutum ya gama cike ka'ida ba za a wuce wata shida da fara wannan abu ba za a soma ba da wannan kuɗi kuma ka'ida wannan kuɗi shine za a baka bashi daga miliyan ɗaya zuwa miliyan biyar ah, kuma za ka mai da shi ne wajen a cikin shekara biyu bayan ka karba to bayan tafiya ta yi tafiya lokaci da aka ƙayyade cewa za a ba mutane wannan bashi ba a basu ba faɗa mana ya ka'idar take bayan kun kace kun yi rajista naira dubu goma goma da ita kungiyar nasu wato reshen jihar kano kenan eh, to daga nan me faru kuma sannan eh, ku adadin mutum nawa ne kuka yi wannan rajistar to bayan rajista ta kasancewa ɗan ƙungiya akwai um, kuɗi da za ka je ka sa a wani account personal account a first bank za ka je ka sa wannan kuɗi naira dubu goma sha tara ga waɗanda suka yi rijista da wuri kenan waɗanda kuma ba su yi rijista da wuri ba za su biya naira dubu ashirin da shida kuma sannan wata irin ka'ida wadda ni ban taɓa ganin irin ta ba shine su wannan kuɗi da na faɗa naira dubu sha tara ko naira dubu goma sha shida a ka'ida kamata a ce kana da yanci da za ka sa wannan kuɗi a kowane branch da suke da shi amma sai aka ce ba za ka sa wannan kuɗi ba sai dai a main branch ɗinsu da yake kano lagos street duk wanda ya sa wannan kuɗi a can ya je isa to kuma adadin mutanen da bisa ƙididdigan mu iya waɗanda muka sani mun kai mutum sama da dubu hudu waɗanda suka je suka yi rajista kuma suka sa kuɗinsu naira dubu goma sha tara zuwa dubu ashirin da shida a cikin wannan idan mutum idan mutum ya je sa kudinsa wace shaida ake bashi daga banki cewa lalle yana da kudi eh, naira dubu goma sha tara a bankin eh, shaida da ake bashi shaida ce ta sananniya kamar yadda mutum ya aka saba ana zuwa ka in ka je banki za a baka za a buga ma eh, stamp a jikin tela cewa ka biya kuɗi to amma wannan kuɗi ba ba naka bane ba fa kunye su banki su ne suka bude wannan akawun kai baka da damar ko ka ce zaka cire wannan kuɗi ko a'a na su suka san me za su yi da shi su kai dai a matsayin ka ka ba da wani ka cika wani sharaɗi ne na cewa sai ka biya wannan kuɗi sannan za ka cancanci a baka wancan bashi ba kuɗinka ba kuɗinka ba ne to um, bayan wannan lokaci ya yi na za a ba mutane kuɗi ba a ba mu kuɗi ba mun ji ta kungiya tunda mu yan kungiya ne mun je mun fara yin korafi a kungiya muna tambayar su to ga lokaci ya zo ba a yi wannan ba har suka ce aka yi satin din cewa za a zo za a yi a yi um, ganin bin kwakwafi saboda sun yi zargin cewa a cikin ma masu neman bashin akwai mutanen da ba sana'a suke yi ba amma mutum zai zo ya cike fom ya kawo da zama a bashi wannan kuɗi don haka suka yi satin ɗin wani interview da suka dinga zuwa eh, lungu da sako na inda wayannan masana'antu suke suna ganin inda mutum yake sana'a da waye su dauki bayanansa a kai. Wato ita dai kungiyar nasu ne ce Kungiyar nasu ne ce wannan. Waye ne shugaban kungiyar a lokacin? Suma First Bank sun yi wannan. Eh Ni yana daga cikin mutanen da First Bank suka turo mutane suka zo eh, masana'anta ta suka duba suka kalle ta suka dauki ginin da har da kala. me kake a ni ba ina harkar printing press ne wato buga takardu su poster ne kalanda um, um, enlargement hotuna haka irin su wannan wall clock duk muna yin design akan uh, da su to ci gaba da ba mu labari a lokacin da wannan abun yake faruwa waye ne shugaban nasi ko har yanzu shine na daɗi maniru sagagi sakan din ɗinsa ne na manta sunansa na biyu amma dai maniru sagagi shine sunansa da lokaci ba mu damar kawo muku yanzu kenan idan allah kai mako mai zuwa za mu ɗaura inda muka tsaya yanzu a madadin nasira da mai hikaya nisar fili hashin gumel ke cewa sai mun sake haɗuwa a wani sabon shiri mako mai zuwa mu kasance lafiya to madalla har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murar amurka a washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin baba yakubu makeri ya sake dawowa da labarai amma a takaice. ɗauki ma'aikatan kiwon lafiya 2011 a faɗin birnin jakarta a jiya lahadi domin zuba magani wato sanadarai da kuma raba magunguna na rage yaduwar cututtuka kamar zazzabin cizon sauri yayin da birnin ke fama da ruwa dubban mutane suna ci gaba da zama a matsugunai na wucin gadi wanda akasari ke yammacin jakarta a jiya lahadi masana yanayi na kasar wato a indonesia kenan sun yi kashedi cewa za a ci gaba da samun ruwa kamar da bakin kwarya a kwanuka masu zuwa zuban ruwan sama babu kakkautawa a makon da ya gabata ya jefa yankuna 268 cikin ambaliya a indonesia a cewar kungiyar agaji ta kasa da kasa ta red cross a shafinta na yanar gizo wato magudanan ruwa da kuma kwatoci a cikin birnin ba su da yawan da za su iya ɗaukar yawan ruwa da ya zuba a kasar ba wanda ke kudu maso gabashin asiya in ji masanan tattalin arziki ruwan sama a ranar talata ya kai kimanin ma'aunin milimita 377 lamarin da ba a taba gadi ba tun shekarar 2007 a kasar. shugaban amurka donald trump ya yi wa iran barazanar kai mummunan hari a kan cibiyar al'adun shi'a idan wato ta mai da martani a kan harin da ya kashe babban jami'in sojanta kasim suleiman a makon da ya gabata a halin da ake ji kuma majalisar dokokin iraki ta nemi a kori sojojin amurka a kasar To da wannan muka zo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin sai can an jima da hantsi a karfe 8 agogon Najeriya bakwai agogon Ghana za ku sake jin mu da wasu sababbin labarai da rahotanni da shirye-shirye da ma wasu ku Yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka musamman Baba Yakub Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da wanda ya bada umarni Malam CD sai kuma injiniyan mu na wannan safiyar Jim Cook. Murtala Faruk Sanyin daga Washington DC ke muku sallama a huta lafiya. Afrique. Le monde aujourd'hui.